auren su auren su da wani sai wane Allah kai ne Allah kuma kai ne abin bauta da gaskiya Allah kai kace duk wani tsanani yana tare da sauki Allah bani da gata Allah kai ne gata na Allah ubangiji ina roƙonka wannan damuwa take damuna Allah ka yaye min shi Allah ka bani ikon cin jarabawarka Allah ka jiyo da hankalin mijina gare ni Allah kada sa mijina ya zarge ni abin da ban aikata shi ba Allah Allah ka kama ƙarshen wannan tashin hankalin da nake ciki ko mahaifiyata ta samu sauƙi a cikin zuciyarta Allah ka bani ikon cin jarabawarka Allah kai nake bautawa kuma Allah kai nake roƙonka Allah ka share min hawayena duk wata damuwa ta Allah ka kama mafita ka kama sa ya Allah Allah ta inda bana tsammani Allah ka kama mafita Allah ka sada ni da alkhairin rayuwa Allah ka tsirin da sharrinta Allah kai ka ce inna ma al’usir hisira. Allah Allah kai ne Allah duk da na san kai ne Allah Allah ka tabbatar min da kai ne Allah Allah ka amsa min addu'ata Lafiya me yake faruwa na ya ni haka? ke yanzu wannan yarinyar ta je ta goge min mota ta goge min gilashin mota don ku yara ba ku yi musu tarbiyya dakata sake aibata min yarinya ya sake ce ta bata da tarbiyya yanzu ke idan kirki ce aka ce bata tarbiyya zaki ji daɗi ke dakata dakata wai waye rike ma ni mahaifiyarta ce nan don ka kome ta miki bai kamata aibata min ita ba yawa abin duniya a duniya ake samun shi kuma a duniya tafi abashi ba mai tafiya da abu lahira yawa saboda mu daina aibata ƴan mutane yanzu idan ƴarki ce aka mata ka ba za ki ji daɗi ba umar kai shige ciki Allah miki albarka haba baiwar Allah ba haka ake rayuwa ba mu daina aibata 'yan mutane saboda ba shi da amfani ba shi da kyau ta ci sa'a albarkacin ki ta ci amma duk da ban san kewaye wancan karon ta fasha min gilashin mota na zo na tarar da wata ta ce duk abin da zan mata in mata amma na ga ke daban kike to zan yafe na bari albarkacin ki ta ci shikenan ba komai na gode amma da Allah mu kiyaye mu daina aibata 'ya'yan mutane saboda ɗana kowa ne baka san wa zai amfane ka ba ko ba haka ba amma idan muna aibata 'yan mutane ba za su shiri ko wani abu ba amma addu'a shine fi komai ba matsala na gode sai an jima gode justiça. karɓi wannan kunin ki sha ba na sha kin gana a cikin sha kunin nan da zan faɗa miki wani abu mai daɗi wanda ko a makarantar ku ke zaki zanga ruwa na farko <laughs> kuma zan koya miki wani wasa mai daɗi wanda idan kika je makaranta kika yi za ki ga yadda ki? za ki ji daɗin abu karɓi to ki sha to ai ba sai na sha ba ki koya min nan yanzu a'a kuma sai kin sha zan koya miki yawwa na sha to ki faɗa a'a ƙara sha yawwa to bani rufe idan ki to yawwa to yanzu sai ki canka yan yatsu nawa na daga nawa ne wannan kuwa ah <laughs> kin kin faɗa baki ci ba kin ga baki iya ba dama isa ce zan koya miki Gaskiya ba fasha ki kamar an kan kai ma ki rufe idan ki sai in miki. Okay to. shi kenan bari na rufe. Ka rufe fa sosai. Na rufe. Na rufe. Ta tsona na ɗaya. Ɗaya. Mm, ke ma ke ma. A wayo kika mun. To kenan. Salamu alaikum. Alaikum salam. Wani wani irin shashanci ne? ba shine abin da ya kamata ki dinga yi a cikin gidan nan ba ya kun ki zana ki biya mata karatu ko kuma ki mata fada ga abin da ta yi ba daidai ba kuma sai ku zana ku dinga shashanci kuna cewa kenan wani yana cikin bacin rai kuma cikin walwala kuke kenan Salamu alaikum. Amin. Bairu Allah lafiya? Da alama ke ce matar da Faiz ya aura ko? Eh ni ce. Ko da yake ba ma sai na yi wannan tambayar ba. Alamu ya yi nuni da haka. Dama ke ce ake ta cewa ya auro wata kyakkyawa? To, ki sani cewa har yanzu Samira ita ce a zuciyar Faiz. Kuma ba za ki taɓa samun zuciyar Faiz ba. Domin Faiz shine masoyin Samira. na har abada tsaya mata bayar Allah ba ma me ma ka wannan magana? me yake tafi da ke wajen fa'iz na zo yana nan yana ciki za ki iya kira min shi. Shi soyin ya samu tangare da a ina. ido ya ba zai yi kuka ba. Umar Kairi, na ne miki faɗa akan irin haka, ban ma hana ki fita daga gidan nan ba. Ta za ki dinga zuwa kina tsokanin mutane? kina jawa wanda ba su isa ba suna shigowa cikin gidan suna mana ba daidai ba kuma kun zo kun zauna kuna ta wasa cewa ne ku dinga zauna da ita kuna shashanci kuna wasa kuna mana shewa ba na so kada in ƙara jin haka karatu nake so a yi ko an yi hutu kamata ku dinga karatu da ita ba wannan shirman da kuke a cikin gidan nan ba abba kai a ƙuri amma antiphasis tana da mutunci lokacin ma da naje na fasa musu wuta umma cewa ta yi duk abin da za su masa ko kashe ni za su yi amma anti yanzu ta ɗauke ni kamar yadda ita kare ni ta ce in shigo gida ba ta bari an nake ni ba Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. wata ce ta ce min tana son ganin ka tana jiran ka a waje Mai ƙarfi yana da ƙarfinsa sa a bincika, bai zauna da masu rauni ba. Kenan duniya da komanta na rabu ne, bai manta da marasa shi ba. Auren su auren su abin bi. Salamu alaikum. Wa alaikum Ya gajiya? Lafiya. Masha Allah. Me faru? Saƙon masoyiyarka na zo da shi. Wakina. Samira. Faiz, ka sani cewa babu mai taimakon Samira a halin nan da take ciki in ba kai ba. Saboda me zan taimake ta? Domin Samira tana cikin wani mugun yanayi. Mijin da ta aura, ashe kasurgumin mai damfara ne. A yanzu haka ya kwashe mata komai nata gabaki ɗaya ya kwashe kuɗinta na akaunt ya tafi da su. Yanzu haka zuciyar Samira ta buga. babu mai iya taimaka mata a wannan yanayin in ba kai ba tufa yanzu ki hakuri amma ban ji daɗin abin da abba ya miki ba insha Allah ba zan fara ba komai na. dan Allah ina so ki daina wannan tsokalan kin ji ko saboda bana son ga ana ɓata miki rai bana jin daɗi kin ji to na yanke alƙawari insha Allah ba zan ƙara kin yadda in kika sake fa Mun da abin da zan to shikenan dan Allah ya kiyaye kin ji Yawwa ummi Da kenan. A da ne nake da alaka da Samira banta yanzu. A yanzu tana da miji. da ta guje ni ta koma gare shi. Da haka dukkanin wani taimako da kuke da bukata gurinsa za ku je. Babu ruwana da shi cuce ta ko cuce ta daban. Kada ƙara kamun zancen Samira cikin gidana. Dan babu ita a cikin tsarin rayuwa ta yanzu. Ba na tunaninta na manta da ita. Ba ta cikin lissafina. Fa'iz ka taimaka. Ba zan ba. dan Allah kada Samira ko wannan ta sake zuwa cikin gidana dan ba su da alaka da gidan nan ka dai duba malama ki da Allah ku tafi fita da Allah fita Faiza. me yasa kika bar wannan ta shigo cikin gidan nan haba fa'is ta ya zan hana mutane shigowa cikin gidan nan saboda ba da iko da hana su ta ya ba za ki hana su ba a matsayina nawa zan hana wani shigo gidanka a matsayin kina matata a matsayina ta matarka kina da damar da zaki ba mutum ya shigo cikin gidan nan kuma kina da damar da zaki hana shigowa ciki kana nufin kenan hafiz kana so na auren su abin bida ne kuma ina cikin zuciyarka sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne auren so da wani sai wane ga wani ya gwada shi bai dace ba wa alaikum salam wa rahmatullah fa'iza kai haƙuri fa'is na zo na zo na maka a cikin ɗakin ka ko bari tashin fita a ah. ba haka nake nufi ba nan shine ɗakin da ya fi dace ki zauna ni ne dai ma nake roƙon alfarma ki bani dama ni ma in dawo ban gane me kake nufi ba ban iya soyayya ba da a baya yi ta amma saboda abin da ya faru da ni na iyakacin kokari na gana manta ta ma a rayuwa ta gaba gida shi yasa ba mamaki wasu kalmomin san bace mu to baka bani amsan tambayar da na maka ba ko da ban baki amsa irin yadda yake son ki ji ba yanayin abin da na yi da kuma zuwan da na gare ki ina ganin sun isa su amsa abin da yake son ji daga gare to shikenan insha Allah komai ya wuce amma da me yasa kake so ka toshe kofofin alkairan da suke so su dinga shigo maka to a baya kofofi na duka abu da suke hada tagogi hakan ne ya sanya ma har gurbatacce iska ta samu dama ta shigo kuma ta min illa wanda insha Allah muna tunanin yanzu Allah ya bani maganin haka ki hakuri ina roƙon alfarmaki da kiyaye min bisa abubuwan da na gaya miki a baya hakan ya faru da ni sakamakon irin dafin da ya shige na a lokutan baya kuma na ƙara gasgata abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alkur'ani mai girma yake cewa kukan so abu kuma sai zama ba alkhairi bane a gare ku kamar yadda ta faru da ni da samira na so ta matuƙar so na rayu tare da ita zuciya daya amma zuciyarta tana tare da wani hakan yasa ta yaudare ni ta samun ciwon da ya sa dukkanin mata mana zane su ta kuma zo ta bar ni kuma Allah subhanahu wataala ya ce kukan ƙi abu kuma abin sai zama to alkhairi ne a gare ku kamar yadda ta fara da ni da ke fa'iza ban taɓa tunanin zan iya ba wata mace gurbi a cikin zuciyata ba ko yaya To amma na gode wa Allah da ya sa mahaifana suna da rai sakai min zaɓi da ke ina fata za ki zama alkhairi a gare ni har da ta umar khair gaskiya ne na ma uzuri saboda ba laifin ka bane dama wasu suke bata wasu amma yanzu gashi haƙuri na ya kama ƙarshen duk wani wahalar da damuwa da na shiga a baya yanzu na tabbatar na aure kuma yanzu na tabbatar na shiga cikin farin ciki wanda har mahaifiyata ma za ta ji daɗi za ma ki tabbatar da haka ina fata yau a maimaita daren farko saboda na tabbata wancan bai miki daɗi ba auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane a ah, zan je gurin tamima gashi zan karɓo miki kaji duku duku <laughs> to alhamdulillah ah, muna godiya ga Allah subhanahu wataala bisa irin nasarori da muke samu a cikin aikace aikacen mu kuma shirye-shiryen mu dai suna nan kala-kala suna fito a nan tasha tamu ta Alidadi Hausa TV ah, masu kallon auren so za mu ɗan tafi wani lokaci zan kuma ƙara gaya muku cewa da shirye-shirye sababbi kamar yadda za ku gansu ga sanin a rubuce suna nan ci gaba da tahowa idan mun yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana sannan kuma masu kallon mu da kuke kallon mu kuma yan uwan mu ne kuma muke wakilta a gaya mana inda mu kuskure sai mu iyakacin kokarin mu ga sha mun gyara fatan mu dai mu mu da Allah lami lafiya a cikin sana'ar da muke yi inda kuma muka yi ji daɗi to muna fata Allah subhanahu wataala ya haɗa mu da mu da ku aladan kuma muna fatan kun samu farin ciki mu ma mu san haka domin mu samu karfin gwiwa ko mu ƙara kaimi mm. yawa saboda haka ah, akwai shirye-shirye kala-kala mutane suna turo mana da sakonni kala-kala na abin da suke gani da abin da suke ji a cikin shirye-shiryen wanda suke da bukatar su same ni kai tsaye ah, lambar da muke sakawa za ku iya turo da sako na karta kwana ai mana afuwa wasu suna korafi suna cewa suna yawan kira ba a dauka akwai ƙalubale. ban taba tunanin a raina zan wulakanta dan adam ba ina alfahari da ku masoya da ku muke takama kuma dan ku muke bayan da za a yi na ga kiran waya na ki ɗauka sai idan akwai wani uzurin wayan nan ana kira aƙalla in na bako insha Allah wanda ya zo guri na zan nuna masa ana kiran waya sama da dubu daya a rana ɗaya wataran ɗari biyar wataran ran da ba a kira da yawa shine za a kira ka sau ɗari ko kasa da haka to ba zai yiwu ka iya ba wa kowa yanda yake so ba in dai na gani insha Allah wannan iyakacin kokari na dauka sannan akwai sakonni bila adadin wasu za su turo a pejin mu na WhatsApp wasu a Instagram wasu za su turo a Facebook wasu za su turo a YouTube din da muke dorawa wasu kuma za su turo dai irin sakonni kala kala wasu alaikan waya kai tsaye kira suke saboda haka idan mutum ya turo ya kira gaba dauka ba duk Allah ya hakuri ba ana sana bane a turo da sako bi izinin duk da sakon ya je ido na kai gare shi ni nake duba da kaina zan turo wasu suna turowa su yi mana fata alheri wani ma in yaji bai ji daɗi ba sai ya zagi to a dai haƙuri in ka zagi ne dai ba kai na faru ba amma dai a dai dinga dan daurewa dai ana ragewa iyaye suna da daraja ba ma so ake zage-zage a yi hakuri haka zalika ko suna ci musu suna son za su shiga harkar fim su ma za su shiga su zo kofa ma buɗe take ni ina ma da makaranta ta koyar da harkar fim kuma idan ka koya za a saka ka a ciki yawa sai kowa ya zo muka tabbatar bayan tantancewa za a saka ka ko mace ko namiji sana'a ce kamar kowace sana'a saboda haka kofa ma buɗe take da ran da kuka shirya ku zo bayan auren su akwai shirye-shirye kala-kala ga ɗalibai na nan kace gashin na kare su ga wasu na shirya ni da my da ba banki kin kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne